أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 yayin da daidai da 23 ga watan biyar shekara 2018 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a wannan gida na Honorable Alhaji Bello Gwiwa a cikin wannan gari na sakwata Binnin Shehu Allah ka ji kan Shehu Allah ka yi masa rahama inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa ƙur'ani ya zama sabbin tsira gare mu duniya da lahira kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zo ya zama musifa a kanmu jiya mun tsaya a aya ta takwas, yau za mu tashi a aya ta 59 wa idistasqa Musa li qaumihi akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا Allah ta'ala ya ce wa idistas a musa ku tuna lokacin da annabi musa ya nemi shayarwa liƙaumihi ga mutanensa faƙulna sai muka cewa annabi musa idrib kadaki bi da saboda taimakon wato al'asaka sandakka daki alhajar dutse fanfajarat min husnata ta aina sai ido na ruwa guda goma sha biyu ya buɗe ada alima kullu unasin kowane mutane da ke tare da annabi musa sun san masharabahun inda suke shan ruwa allah ya ce musu kulu wa sharabu min rizqin lahi ku ci ku sha daga arzikin allah wala ta sauka da ku wuce gona da iri fil ardi a cikin ƙasa mufsidina kuna masu yin ainihin wato banna wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa yanzu wa idistasqa Musa har yanzu wannan wawan din shi ma arfu atfin ne atfi ake tayi ana ta lissafa musu ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi musu da haka is zarfun ne limama da min az-zaman mabniin ala as-sukuni لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين في محل نسب لفعل وفاعل محذوف تقديره اذكروا قتلا استسقاكما wato fi'ili ne wanda yake asalinsa saƙa ne su ya kai masa ƙarin sinu da ta'un sannan sai kuma alifin wanda ya hau babi na ista-fa'ala. shi kuma fi'ili idan ya hau istafa'ala daga cikin ma'anonin da yake da zuwa da su a wajen malaman lugha wajen ma'ana guda takwas ko sama da haka ya dullu ala yana nuni akan nema shi yasa a muqaddimatu ko a khutbatul hajja muke cewa innal hamdalillahi in mun ce nahmaduhu zamu ce wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da haka da ista'ana da istighfara duka ya dillu ala yana nuni akan nema ne da aka ya idan mutum aka ce fataha to ya buɗe amma istaftaha ya nemi a buɗe masa qara ya karanta amma istaqra ya nemi a karanta masa wannan shi ne bambanci da aka saƙa ya sha amma istasqa annabi Musa yana neman shayarwa ga mutanensa da haka istasqa shine fi'lun madi mabniyun ala al al-muqaddara ala al-alif li'anna al-alif yata'azzaru tahrifuha Musa shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu الظاهرة على al وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف لأن الألف يتأذر sannan صنا husmun اسم dukkan sunan da yake. akwai ainihin wato alifin lazima tattare da shi irin su mustapha irin su isa shi ya yasa ibnu mali yake cewa sammin mu'tallam min al-asma'i ma sai yace kal mustapha wal murtaqi makarima fal awwalul i'rabu fihi qaddara jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira wa thani manqusun wa nazbuhu zahar haka akwai suna manqusi sannan bayan wannan jimla fi'iliya idistasqa Musa ita ce ainihin wato shine fi mahalli jarrin na ainihin wato idza da haka a lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa sannan liƙaumihi ga mutanansa ya nemi ainihin wato a shayar da su da haka li din harfu jarrin ne mabni ala tasri qaumi اسم مجرور النبي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف والحاء مضاف إليه الفاء حرف عطف ني ذاك فاء قلنا شيما فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعل ونا الدالة على الفاعل ضمير بارد متصل بفعل مبني ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il da haka idrib fi'il amrin ne mabni ala sukuni li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirihi shay'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta bi dinnan wato harfu jarrin ne sannan ba'ul isti'ana ne zai daki teku ko zai daki dutse da taimakon wannan sandan tasa da haka dai zabanto biyu harfu jarrin ne mabnin alal kasri al ismu majrur ne bil ba alamatu jarrihi al kasra al alifi ala al alif لأن الألف يتأذر تحريك واو هو مضاف والكاف مضاف إليه الحجر شين مفعول به منصوب والجملة واتو اضرب بأساك الحجر شين في محل نسب مفعول القول sannan har wa yau ƙarƙashin faƙul na duribbi a sakal hajar sai ka ƙaddara bayan jimla ta faƙul na sai muka ce idiribbi a sakal hajar ka da teku da sandarka to bayan da Allah ya ce masa faƙul na da muka ce masa idiribbi a sakal hajar sai ka ƙaddara ba sannan annabi musan ya daka yana daka fanfajarat min husnata asharata aina sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu sun ainihin wato buɗe ne Allah maɗaukakin sarki malamai suke cewa shi ne wato istasqa ƙarabar uya, inda adami tawaffurul ma neman shayarwa lokacin da babu cikakken ruwa wannan na daga cikin dalilan da ya sa malamai suke cewa duk wata mu'ujiza da Allah ya ba wani annabi sai da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan mu'ujizar da ƙarin da aka ba annabin da shi annabin mu da shi wancan annabin ba a bashi ba yana daga cikin mu'jizar annabi Musa shine yadda kit abu da sanda shi ruwa ya buɗe amma shi annabi nashi ya wuce nan ba sai ya daka ba daga yatsunsa ruwan yake fita shi yasa wani malami ce jar al ma'u min kafihi yaqdi bi sun'ihi wato ruwa na gudana ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya faɗa a suratul a'raf ya ce wa qatta'nahum musni asharata asbatan umama wa auhayna ila musa idistasqahu qaumahu ko idistasqahu qaumuhu muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa lokacin da mutanensa suka nemi shayarwa cewa anirid a saka alhajara ka ki ta kula sandaka da haka wannan ayar sai ka ɗauko ta da ta cikin suratul a'raf ka hada a suratul a'raf idistasqa mu idistasqa wato idistasqa qaumuhu lokacin da mutanensa suka nemi suna so annabi musa ya ne ya nemi yadda za a yi allah shayar da su ruwa to shi ne a nan wajen sai annabi musa ya ainihin wato nemi allah ya shayar da su ruwa ɗin sannan allah ya ce sai muka yi masa wa'ayi cewa wato faƙunnar da rabbi a sakal hajara ita wannan sanda ta annabi musa ba sanda ba ce kawai normal kowane annabi a zamanin shi Allah yakan kalli abin da ya fi zama ƙalubale sai ya aiko shi da mu'ujizar da ta fi ƙarfin abin ake tinƙahu da shi a lokacin zamanin annabi musa da annabi isa na daga cikin abinda yake da mugun tasiri shi ne sihiri shi yasa da Allah ya tashi aiko annabi Musa da Isa sai ya aiko su da mu'ujizar da ta fi karfin kuma kowane dan sihiri shi yasa annabi isa yana da iko ya je kabari ya ta yadda wanda ya mutu amma da izinin Allah duk sihirinka kuma baka isa ba to shi yasa idan Allah yana nufin bawa zai yi wani aiki da shi to sai ya biyo da shi ya tsallako wasu matakai ya shirya shi kafin lokacin da zai je aikin kun ga annabi Musa lokacin da wancan adalin ya cika Allah ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahli anasa min janibi turi nara bayan da ya hango wuta lokacin ne ya ce wa iyalan shi su jira ya hango wuta ko zai samu shiriya a wajen wutaccen da annabi Musa ya zo wajen ne Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da shi a cikin suratu taha cewa innaka bil wadi al muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka ni ne na zabe ka fastami' lima yuha ka saurari abin da zan maka wahayi Inna ana Allah wanda ke magana da kai shine Allah subhanahu wata'ala la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna sa'ata atiyatun akadu ukfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ya ce masa alqiyama za ta zo kuma sai na saka ma kowa akan abin da yana aiki a cikin ta naka kai a matsayinka na annabi na da na zaba fala naka anha man la yu'minu biha wattaba ahwahu fatarda duk wanda bai imani da lahira ba kai da kai imani da ita to kada ajandar ka da kai da tashi su zama iri daya dan in kana da ajanda ta duniya da lahira ka biyewa mutumin da shi bai da ajanda sai ta duniya kadai to na rantsi da Allah sai ka samu matsala kuma shine mafi yawancin halin musulmi yau bature bai da wata ajanda sai ta duniya kai kuma musulmi kana da ajandar duniya dawa sai ka dawo sai kuka zama daidai da wanda suka zama bi da ajanda ta lahira da da qur'ani Allah ya ce ya alamuna bahiran min alhayati dunya amma wa hum an alakhirati hum duk wani abu ne yadda za a yi a rayu to su ne lamba ta daya amma in ka ce lahira to wannan fagan gaskiya ba su san shi ba ba su ajanda shi to a lokacin ne Allah ya ce wa annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa me yake hannunka na dama qala sai annabi Musa ya ce hiya asaya wannan sanda ta ce Allah da ya tambaya annabi Musa ai ya fi shi sanin me a hannun shi yace atawakkau alaiha ina kishin gida akan ta wa hushu biha ala ganami ina kakkabo ma dabbobi na ganye waliya fiha fi hama ina wasu bukatun ma daban daban da wannan Allah ya ce ƙala alqiha ya Musa to da haka ne ijifa da ita fa alqaha yana jifa da ita fa idha hiya hayyatun tas'a kawai sai ga sanda ta juye ta zama macija ƙala Allah ya ce wa annabi Musa khudha wa la takhaf kama ta kakkaji tsoro sanu'idu hasirata halqula zamu mayar da ita yadda take ila يدك إلى جناهك تخرج abin gairi su in ayatan أخرى Allah ya ce yaka za mu nuna maka min ayatin al kubara daga cikin ayoyin mu manya-manya wannan wani shiri da kimtsi da tanadi Allah ya fara wa annabi Musa dan akwai kalubale da zai fuskanta nan gaba wannan sandar da ta juye ta zama macijiya kana rike da sanda ka san sandar ka ce kai ka karyo ta ba a ce to me hannunka ka ce sanda ce aka ce to ba da ita kana yin jifa da ita kaga ta zama ko shirgegen maciji saboda yadda macijin ya zama yadda sallata don macijiya haka Allah ya diga siffanta ta a wasu ayoyi ya ce masa wa alƙi a saka jifa da sannaka falon mara aha ta hatazzu lokacin da ya ga tana girgida ka annaha hannu. haka Allah ya ce saboda girman yadda ta zama maciji yadda ka san sai da ta koma kamar aljani walla mudbiran wa lam ya'qib annan Musa sai da ya juya sai da Allah ya ce ya Musa la tasab inni la yakhafu ladayya al-mursalun Musa karka ji tsoro aini manzanni na Allah ba sa jin tsoro in dai suna gabana ne sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul qasas yace masa wa an alqi asaka falamma ra'aha ta'tazzu ka annaha jannun walla mudbiran wa lam ya'qib Allah ya ce ya Musa la takhaf innaka minal aminina ya kai Musa kada ka ji tsoro kana daga cikin mutanen da suke amintattu ne to wannan me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayin yace fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin sannan ya ƙara faɗa a wata ayar ya ce fa'alƙa sahu faɗi zahiyar su'ubanin mubin da ana so a nuna maka yadda sandar ta juye daga sanda ta zama wani irin maciji shi kuma maciji ba wai a fili ba ko a mafarki kake ganin maciji ba matsala ne ba a mafarki ka dinga kwanta kana mafarkin maciji billahi lazi matsala ne ba wai a fili ba a mafarki ka dinga kwanta kana yawan mafarkin maciji wallahi matsala ne to wannan shine yadda Allah ya dinga siffanta ainihin wato wannan sandar to wannan sandar za ta yi aiki da yawa ne shi yasa za ku ga da ake ma fir'auna wa'azi duk abin da za a kawo masa na girman Allah ya gani ya gani amma ya karyata wannan ya bukaci zuwa ga a kira muqabala da aka kira muqabala sai kafin a zo sai da annabi Musa ya ma 'yan sihirin da aka taro nasiha da ya musu nasiha ya ja hankalinsu ya ce musu wai lakum la tabtaru ala allahi kadiban bi adha wa qad khaba man iftara yace kai ce kar ku ƙarya ku dingina ma Allah duk wanda ya ma Allah ƙarya ya tabe fatanaza'u amrahum bainahum wa asrarun najwa قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى أنزوا إن ذا أبقى سحري yanzu tsakaninku da Allah da bai taba ganin sanda ta juye ta zama macijiya ba a ran da aka zo za a buga muƙabala ne a ya fara gani za a matsala ko za a samu za a samu shi yasa da Allah madaukakin sarki yana so ya aiko annabi zuwa ga duk duniya dan ya shugabance ta sai ya tsara masa wani irin tsari na rayuwa tun da ya taso tun yana ciki kafin ya zo duniya sai Allah ya jarrabe shi sai ya ɗauke mahaifinsa a cikin manan duk wanda ya taso ya girma da baban shi da maman shi ya san irin gudunmawar da iyaye ke kawo ma ɗansa lokacin da ya buƙaci gudunmawar amma shi annabi tun yana ciki Allah ya jarrabe shi ya dauke nashi ba saboda yana shirin akwai wani aiki da yake su zai nan gaba idan bai keto wannan matakin ba aikin ba zai yi ba nan gaba ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi aka dauke mahaifiyar sai zamanto ba mahaifi ba mahaifiya sannan in ka karanta littattafan siyar na tarihi ga baki daya za a ce maka annabi ko da mahaifinsa ya rasu walam yatruk lahu shay'an min al-mali bai ban masa wani abu na dukiya ba wanda ya dauke shi ya rene shi ka kanshi shine Abdul Muttalib shekara biyu yana da shekara takwas ya rasu kaga har yanzu ne yana nan karkashi na maraici sannan ya dawo hannun dan uwan mahaifinsa Abu Talib yana nan a wannan matakin an yi lokacin da sai an tara dabbobin mutane ya je daji ya wuni da su a matsayin jinga ya dawo a biya shi da su yake rayuwa kuma wannan fa ne mutumin da Allah ya fi kauna sama da ƙasa fiye da kowa saboda Allah yana da shiri da kimtsi da tanadi yana da wani aiki da yake so ya nan gaba ya zauna a cikin mutanen binnin makka ya san ɗabi'arsa da halinsu ya zauna a badiya a ƙauye ya san ɗabi'ar mutanen ƙauye da halinsu saboda wanda ya kiwo da dabba ya iya haƙuri da wutarta to Allah ya dadi yadda ya zo zai kira mutane zuwa ga addinin Allah shine min babu aula ya haƙuri da su sannan yanzu ya yi rayuwa ɓangare guda biyu ya san hali na mutanen ƙauye sannan ya san hali na mutanen wa birni dole zai haƙuri da su da annabi ya taso a matsayinsa na shugaban duk duniya kawai rana ɗaya aka tura shi ya je da awa babu wannan iskojo ɗin matsala za a samu to shi yasa ya zama ya san halin mutanen ƙauye ya san halin mutanen birni sannan musamman idan aka ce maka ba ƙauye na balarin fiya fi kowa ƙauyenci shi yasa za ka ga wani in ya taso zai ma annabi tambaya daga ƙauye sai ma ya ce ɗan saƙo ya je garinku ya ce ka ce kada ka ce kada kafin ma ya tambaya ce na zo zan maka tambaya ne kuma wallahi zan tsananta ma dan sako ya je garinmu ya ce ka ce kaza ka ce kaza ka rantsa da Allah Allah ne ya aiko ka kaga yanzu malamin ka yana karatu wani zo ya same shi ya ce an ga ta malam ka rantsa da Allah wannan sunnan da gaske ne ai kafin kai magana wani zai tashi kwarar da shi ya ce kai dan uban ka malam kake so to wannan yana daga ciki to shi yasa za ku ga lokacin da aka zo za a yi muƙabalar Allah ya ce qalu ya Musa ma an tulki wa ma an nakuna awwala min alqa ko dai kai ka fara jefa ko mun fara jefa qala bal alqu yace ku ku fara jefa fa idza hibaluhu wa isiyuhu sai ga igiyoyin da suka jefa da sandunan su yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha saboda tasirin sihirin da suka yi ta juye ta zama dika ikan zai ta dumfaro annabi musa tana gauga Allah sai da yace fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa tare da fa a baya an masa tarbiya da tirenin ya saki sandar ta zama wa amma yau da ya ga waɗannan Allah ya ce fa aujasa fi nafsihi khifatan min sai da tsoro ya kama shi are Allah ya ce sai da muka ce masa qulna la tasab innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u غير ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى to da haka ya zamanto wannan sandar aikin ta ba aiki bane guda daya kun ga nan da ana buƙatar ruwa Allah sai ya ce fa qulna fa qulna drib bi asakal hajara wannan sandar taka da kike ku da ita shi yasa zamu ga lokacin da suke tsaye a bakin teku ana neman mafita Allah ya ce wa auhaina ila Musa an adrib bi asakal bahara mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa mun ciye da kike ku da wannan sanda tasa yana duka fanfalaka fa kana kullu fir'in qatawdin azim da haka sanda tana da aiki da yawa ba aiki ɗaya Allah subhanahu dan mu'jiza ce Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa da haka yana dukan wato dutse da wannan sandar tasa Allah sai ya ce fanfajarat da haka fanfajarat min husnata asharata aina fanfajarat sai ya dare shine fanshaqat wasalat bi kasratin sai ya tsatsage sai ruwa ya gudana sannan ya dinga gudana da ainihin wato yawa da haka fa'un din nan atifa ce in fajara fi'ilun madin ne mabni na alal fati watta wa alamatu ta'ani minhu aljar wal majrur ne isna shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif li'annahu wato mulhaqqun bil musanna an ilhaqin sa da musanna ne asharata sai ya zama to mabniyun ne ala fathi juz'aihi la mahalla lahu min al i'rab aynan sai ya zama to shine tamyizi tamyizi kamar yadda can Allah ya ce in inni ra'aytu ahada ashara kawkaban naga goma sha daya kawkaban dan haka a aynan shine ainihin wato tamyizi shi kuma ana kawo shi ne don a bambance wani abu da wani abu da shi da haka ne Allah ya faɗa a suratul ahrafi ya ce mun yanyan kaso gida goma sha biyu don jikoki ne wa ƙadda a nahun isnatai asharata asibatan umama mun yanyan kasu al'ummomi guda goma sha biyu da aka shi yasa Allah ya ce isnata asharata aina tunda al'umma ce guda goma sha biyu sai aka ce da ki dutsen da sandar ta yadda za a samu mashaya guda goma sha biyu domin suna da yawan da guri ɗaya ba zai iya ɗaukar su ba ana buƙatar guri ainihin wato guda goma sha biyu ɗin ne Allah ya ce kada alima kullu unasin kowane mutane sun san mashrabahum inda suke sha qad harfu tahqiqin ne ma a fi'lun madin idan qad tazo to sai ai la'akari da abin da ke biyo bayan ta da haka alima fi'ilun madin ne mabniun ala al-fati kullu shine fa'ilun mu'akkaruhu mudafun unasin mudafun ilayhi sannan kullu yana daga cikin alfazu na umu sannan kuma sai ta biki na kira wanda shi yake nuna maka an riga an gama magana kenan da haka kullu unasin ana nufin babu wata jama'a daga cikin su wanda bata shan ina ne mashrabahum inda take sha ba da haka mashrab shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun um mudafun ilayhi sannan mashrab kuma har wayo ismu makanin ne wajen da suke shan ruwa domin ana cewa shariba mudari'insa shine yashrabu fi'li thulathi al-mujarrad akan kalli mudari'insa ne idan mudari'insa yana babin ya fa'alu bil fata ko ya fa'alu bil domi to ismu makan ɗin shi yana zuwa ne da ismu zaman ala ne maf'al shi sa shariba shirar sai a ce a ya yasma'u gurin saurare sai a ce masma an gane da aka akan yi la'akari da kawai mudari'in yana da fataha ne ko damma maqtal saboda daga qatala ya qatulu mudari'in maqtal sai waɗansu da kaɗan daga suka fita daga shuzuzi akwai waɗanda koda mudari'in su ya zo ala wazani ya fulu ko wa yaf'alu to ba sa zuwa ala wazani maf'al ismu makan sukan fita daga ƙa'ida daga ciki akwai masjid shi bai zuwa eh ala wazani me maf'al ya saba ma ainihin wato ka'ida irin su mashrik da ainihin wato makamantansu Allah ya ce musu kulu ku ci washrabu sannan ku sha min rizqillahi daga cikin arzikin Allah wannan kulu din da yace musu umarni ne saboda fi'il amrin ne mabniyun ala hasbin nun littisalihi biwawil jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il washrabu sannan ku sha sai zamanto wato jumla ce ma'atufa akan abin da ya gabace ta a baya daka yadda kulu yake haka washrabu yake wajen irabi min rizqillahi min harfu jarrin ne rizqi ismu majrurun ne bi min wa huwa mudafun alla shine lafzul jalala mudafun ilayhi shi yasa aka ce daga arzikin Allah dan a nuna maka arzikin ba na kowa bane na waye na Allah subhanahu wataala ne Allah ya faɗi wato wa'annan irin abubuwa a cikin alkur'ani da dama a matsayin arziki a baya mun karanto cewa Allah ya faɗi cewa allazi ja'ala lakumul arda firashin was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraj bihi minat thamarati rizqan lakum saboda dukkan wani abinci da dan adam zai ci a rayuwarsa to yana da alaka da ruwa ko direct ko indirect shi yasa Allah ya ce awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kana taratan fa fataqnahuma waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy mun sanya kowane irin abu da ruwa yake ainihin wato rayuwa yana daga cikin falalar ruwa sai an samu dama nan gaban an kai wata gaba Ina ka tattaro ayoyin qur'ani za a yi magana akan falalar ruwa Za ka sha mamaki shi yasa Allah ke ambatan musu ita anan a matsayin ni'ima amma billahi alaikum nawa ne yanzu daga cikin ku idan suka kai azumi mutum ya nemi ruwan sanyi tallama kwalma kwale kwankwala yake tunanin cewa ya ma sha wata ni'ima ta Allah ita ce kaɗai fa ni'imar da babu wata halitta da ba ta da alaƙa da ita amma galibin ni'imomi sai ka samu wani bangare ne suke da alaka da su wani bangare ba su da alaka da su yanzu arzikin man fetur dabbobi nawa ne halittu nawa ne a duniya ba su san da wani abu man fetur ba a duniya kuma suna rayuwarsu amma ni'ima ce ga wasu amma ko wanda ba su san shi a matsayin ni'ima ba amma ruwa ba dabbar da ba ta da alaka da shi yana daga cikin falalar ruwa hatta al'arshin Allah subhanahu ta'ala akan ruwa yake wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardha fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i al'arshin Allah subhanahu ta'ala akan ruwa yake Allah ya faɗa mana a cikin suratul waqi'a yace aikin mata harsu, ba kwa kallon shukar da kuke zuwa ku je ta zira'o na hu, an na hannun zari'un idan ka je kai shuka kai kake fito da ita ta girma har ta zama abinci akwai mai gonin da yake da amsa akan wannan amsa ba kai bane kai kawai abinda da za ka yi ka je ka turbuɗe ta ka dawo gida ka ci gaba da muzurai amma ya za a yi ta fito ta yi abinci ba ka sani ba ba aikinka ba ne shi yasa Allah ya ce launin sha'ula ja'alna hutsaman inda mun so abin da kuka je kuka shuka in ya fito ma kuna je kuna kallo sai mu busar da shi fazaltum tafakkahuna sai kawai ku dawwama ku ta mamaki ya akai abin haka ya faru daga nan mutane za su wa inna la mughramuna lalle mu an kware mu bal nahnu mahrumuna an haramta mana alheri wannan ta bangaren abinci kenan ku sannan Allah ya ce afara'aytum ma afara'aytumul ma alladhi tashrabun ba kwa kallon ruwan da kuke kwankwada a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunziluna ku ne kuke saukar da ruwan daga sama Allah ya ce ko mu ne muke saukar da shi ba amsa Allah ya ce launa sha'ula da allahu ujaja in ya ga dama ruwan da ke sauka daga sama kafin ya zo ƙasa Allah ya ce sai in mayar da shi ya zama kamar ruwan asir yanzu yau garin sakwata irin ruwan da ake makaɗawa na sama amma kada irin wannan ruwan amma in ya taho daga sama kafin ya zo ƙasa sai a mayar da shi ya zama irin ruwan asir kamar ruwan batir amma ka dama garin nan shi me kake tsammanin zai faru kuma Allah ya ce yana da iko inda ya ga dama daga sakowar ruwan daga sama kafin ya zo ƙasa sai ya juyar da ruwan sai kuma kamar ruwan asali shi yasa ya ce falaula shuru dan mai idan Allah madaukakin sarki wa mutane ni'ima ba za su gode masa ba akan ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yi musu da haka wannan yana daga ciki akan abin da ya shafi matsala ta ruwa sannan idan ruwan Allah zai sako shi daga sama akwai mala'iku da aka sa su auno ruwan gwargwadon yadda ake bukata yadda ba zai cutar da mutane ba yanzu inda za a yi ruwan sama auro shi ake kamar yadda ake tuntsarar da duro a an tiyo shi haka ya kake gani ban musiba ce za ta faru amma ana ruwa sai kaga yaro mace sai su bi ta cikin ruwan da ke biyowa daga sama su je inda za su in mutum bai ga damar tsayawa ba kuma ba abin da zai same shi wannan wata ganin dama ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa a cikin suratul qaf da yace wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasib sai yace wan nakhla basiqatin laha tal'un nadim sai yace rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj wannan arziki ne daga wajen Allah kuma yadda ka shuka abinci matacce ya mutu ka samu abinci haka kai ma zaka mutu ka tashi gaje domin Allah ka tsaya wannan abu ne ainihin wato mai sauƙi. sannan Allah ya ce wala ta'asau fil ardi mufsidina kada ku ainihin wato yi wuce gona da iri al'asiyu shine mujawazatul haddi fi kulli shay'in Shi ne wuce gona da iri cikin kowane irin abu sun magala ba su imaluhu hufin fasadi daga ba ake amfani da shi wajen banna da haka idan an ce wala shi ne banna wacce ta wuce diyar da ba ka tunani da haka malamai suka ce nan da Allah ya ce wala sau shi ma din banna ne amma kada ku wuce gona da iri wajen a cikin ƙasa sannan ne sai aka kawo halin mu'akkad hal ne wanda aka karfafe shi wanda a ɗin banna ne musuli na ne da haka Allah maɗaukakin sarki dan ya nuna kwata-kwata bai dace ba shi yasa aka kawo wadata a sau sannan aka kawo kuma Musulina. kada ku ainihin wato yi banna a doron ƙasa wacce ta ainihin wato wuce gona da ainihin wato iri dan wannan yana haifar da ainihin wato matsaloli a baya Allah ya faɗi cewa idan qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun a kowanne an ce masu kashi banna a bayan ƙasa cewa suke aiso masu islahi na taɓa faɗa na ce akwai allamatul ƙur'ani shek muhammad aminu shinkiki mai aduwa ulbiyani fi ilahil ƙur'ani bil ƙur'an an kafa masa kujera a masallacin annabi muhammad yana yin tafsiri bayan sallar magariba an ja aya a cikin suratul a'raf wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce kada ku bata ƙasa bayan ya gyara ta tun da aka ja ayar zai yi tafsiri zai fara wallahi tun daga sallar magariba har aka kira sallar isha'i kuka yake saboda yana mamaki ta yaya Allah zai kashe ni ya ce kada mutane su bata ƙasa bayan shi ya gyara ta su kuma akwai wasu banda banna a bayan ƙasa ba abin da suke ko wasu wannan shine aikin su Allah ya faɗa mana ya ce wa ila samud akahum salihan qala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru قد جاءتكم بينة sai ربكم ce مسا هذه ناقة الله لكم آية wannan taguwar ta Allah aya ce gare ku fadaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in wa ya'khudhukum adhabun alim ku taba ta da wani abu kuna taba ta to bala'i zai biyo ba sai yace musu wadhkuru ku tuna ba ij'alakum khulafa min da adin lokacin da Allah ya sanya ku kuka mai baya kuka zama ku ne khalifofi bayan Allah ya halakar da adawa wa bawwa'akum fil ardi ya zaunar da ku a cikin ƙasa tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al buyuta da haka ka je ka bincika yadda da kake ganin wayan an samu globalization wallahi duniyar nan ta yi ci gaban da a baya a kare ba za a yi shi kuma nan gaba kai ne sai ka ɗauko magini waye waye Waɗannan mutanen nan Allah yake watan mituna zibar jibal wuta su kawai babban dutse za su je su kalla dutsen shi za a sassake a ciki da falo ayi waye ayi waye shikenan an gama ka kusan duk karfin ginin ka ai bai kai dutse ba kuwa dutse kawai babba za a kalla a ciki da falo a waye a fitar da uwar daka a waye in ka je guraren da Allah yake cewa siru fil ardi kana kallon yanayin ginin za ka gane mutanen da Allah ya mu wannan kira a yanzu ba za su irin wannan aikin ba ba za su iya ba da haka Allah sai ya ce masa faskuru ala Allahi ku tuna ni'imar da Allah ya muku wala ta'atau fil ardi mufsidin kada ku yi banna a dauran ƙasa shi ma annabi shu'aibu haka Allah ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sai ya ce wa mutanansa wala tanqusul mikyala wal mizana kada ku tauye sikeli da ma'auni inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhi yace musu wa ya qaumi awful mikyala wal mizana ya ku mutane na ku dinga cika sikeli da ma'auni mana wal mizana bil qisti da ma'au da sikeli da mizani ta hanyar adalci yace musu wala tabaka sunnas ashiya'ahum ku daina tauyewa mutane abubuwan su wala ta'atau fil ardi kada ku yi banna ainihin wato a doron ƙasa abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu kenan Allah ƙasa kada mu zamanto daga cikin dina a doron ƙasa aya ta gaba Allah ya ce wa idkultum ya Musa wa idkultum ya Musa nasbiru ala tuna lokacin da kuka sake cewa ya Musa lan nasbira sam sam sam ba za mu iya yin haƙuri ba ala ta'amin wahid akan abinci kwaya daya fada ulana rabbaka ka kan mana ubangijinka yukhrij lana ya fitar gare mu mimma tumbitul ard irin abin da ƙasa take fitarwa na tsibi min baqaliha daga duk abinda da yake mabunkurin ƙasa ne ko suka ce ainihin wato baqal shine abin yake ainihin wato wato dukkan tsirrin da ba shi da ainihin wato wato walbaƙalu ma'arufun shine ho kullu nafsin laisa lahu dukkan wani tsiro wanda ba shi da ainihin wato a wanda bai miƙewa shine min baqaliha wa sannan da kuma dumanta sannan kuma ha da alkamata wa adasiha da kuma adasnata wa da kuma albasarta adas wani abinci ne wanda galibi sai ka ji kasashen laraba za ka gan shi ƙala sai annabi musa ya ce musu a tastabdiluna yanzu kuna neman a masanya muku abin da yake a tastabdiluna allazi kuna neman a masanya muku abin da yake huwa adna shine mafi kaskanci billazi huwa khairun akan abin da yake shine mafi alheri sai ya ce musu ihbitu misran ku sauka kowane gari a duniya fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa za a baku amma wa duribat alaihim billatu lalle su sani an ɗora kaskanci akan su wal maskana da talauci sannan wa ba'u bi gadabin minallahi kuma sun dawo da fushin Allah zalika wannan ya faru ne bi annahum saboda su mutanen nan kanu sun kasance yakfuruna bi ayatin lahi suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna annabiyina suna kashe annabawa بغير الحق babu wani dalili zalika bima asau wannan saban da suka yi ya faru ne wa kanu ya ataduna saboda su mutane ne yan ta'adda to na taba yin lakta a Kano akan abin da ya shafi harkar ta'addanci yanzu an samu qalbul haqa'iq yau yahuda da ya kamata ya zamanta su ne yan ta'adda da qur'ani ya kira a ce masu yan ta'adda to yau su suke makala ma mutane suna yan ta'adda su miƙa su daga wani sai wani ɗan ta'adda ne terrorism wani ma ɗan ta'adda ne terrorism kuma ba yadda aka iya kuma da dama daga cikinmu mun sallama cewa a cikinmu akwai 'yan ta'addan bayan su ne 'yan ta'adda lamba ta farko domin duk wanda zai kama annabin Allah ya kashe an gama ta'addanci in kana neman tero na farko to shi ne wanda zai kashe annabin Allah ta'addanci ya ƙare a kansa wannan shine na haka Allah ta'ala ya ce wa idh qultum ya Musa ka tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan bira alaƙa amin wahid ba za mu taɓa iya hakuri akan abinci ɗaya ba kai ka ji fa wancan abincin da Allah ya ce wa anzalna alaikumul manna wassalwa shi yasa malamai suka ce dan me aka ce abinci daya bayan an can an ci abu biyu suka ce saboda dalili guda biyu dalili na farko idan zaka ci abinci ko guda nawa ne in dai lokaci ɗaya zaka ci akan teburi daya za a ce masa abinci daya daya kenan sannan na biyu saboda wannan abincin da suke ci guda biyu shi yake yawan maimaituwa ko shi suke ci kullum shi suka sa suka ce lannas bira ala ta'amin wahidan su ba za su taba yin hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba da haka yanzu tunda ba za su yi hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba fa da ulana rabbaka ka roƙan mana ubangijin ka yakhris lana wannan yakhris din jawabul talab ne sannan fi'ilin akhraja yukhriju yana ta'addanci ga maf'ulin bihi guda ɗaya idan fi'ilin kharaja ya khuruju ne shine lazim amma akhraja ya khuruju yana da maf'ulun bihi guda daya shi yasa Allah madaukakin sarki yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a saboda akhraja ne ko وقل ربي أنزلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أخرجني نون لن ياء لن يتتي في محل نصب مفعول به النون نون الوقاية ذاك إنا مفعول به يخرج لنا suka ce mahazu da haka zai zamanto takadirin shi yukhrij lana shay'an shay'an din shine mafulin bihi wanda yake ma'azub an shafe shi da haka yukhrij lana shay'an wanda zai fito mana da wani abu wanda mimma tumbitul ard wanda ƙasa take tsararwa al-imam wato shine al-imam ibn jarir al-qabari yace fadal adallalna fi ma mada qablu ala ma'ana as-sabri wa annahu kaffun nafsi wa hasbuha ala shay shine idan an ci hakuri kame rai da kuma tsare ta akan abu fa idza kana kadhalika in ku ya zamanto haka ne yace fa ma'ana al-aya idan shine wadhkuru idu qultum ya ma'ashara bani isra'ila Lannu, nutika habasa ba za mu iya tsare an fusana rayukan mu ba ala ta'amin wahid akan ainihin wato abinci ainihin wato kwaya ɗaya. sannan malaman balaga suka ce an ce amin wahid ne shine kasancewa ma la yaktalifu wa la yatabaddalu abinda bai canjawa sannan kuma bai sassabawa sannan mimma tumbitul ard shine adafal imbati ilal abdi ala sabilin majas. Allah ya jingina wato fitarwa daga ƙasa akan sabili fuska na majas al'aƙali. aqali wal alaqa shine as-sababiyya li'anna al-ard sababun domin ita ƙasa ita ce sababi na tsire amma waye haƙiƙanin wanda ke fitar da tsirin daga ƙasa ne Allah kamar yadda yace wallahu ambatakum min al-ardi Allah shi ya tsirar da mu daga ƙasa mai shararwa ai ba kasar bace ta tsarar da mu ko ita ce da haka wannan majazi ne wanda yake mursal wanda yake ɗaliban balaga sun san ainihin wato wannan da haka fada ulana rabbaka ka roƙan mana ubangijinka ya kuriji lana min matun bitul ar min baƙaliha wasu ka ce bukul shine abinda da ƙasa ke bunƙurwa irin su doya irin su dankali irin su rogo shine min baƙaliha wasu suka ce amin bakali ha yana daga ciki shine akwai ganyayenta sannan wa qisaiha sannan da kuma ainihin wato dumanta irin su kankana da makamantansu sannan wa qisaiha sannan da kuma ainihin wato abin da ya shafi shine wato qisaiha shine dumanta irin su kankana da makamantansu wa fumiha wasu na fassara ainihin wato fum da abin da ya shafi wato shine tafannuwa amma akwai malaman da suke fassara wufumiha da alkama sannan wa adasiha da kuma adas akwai abin da sai dai ka bashi da suna haka yadda ka dishi haka za ka bashi kamar sha'ir yadda ka dishi haka za ka bashi ko kuwa shi ma balarama in yazo nan ya ji wani abu yadda ya ji shi haka ne bashi ba yadda zai yi da shi wafumiha shine wa adasiha wa basaliha sannan sai kuma albasa dama ba ta da suna da hausa sai mai ya larabci ba albasa ba haushe yake cewa ba ta wa basa lihani da albasata ai mun shayin bayani ana ga ɗaliban da suke bibiyar karatattukanmu mun ce na daga cikin dalilan da ya sa Allah ya ba harshen hausa ɗaukaka ga dukkan yaren da ke afirka Shi ne alaƙar yaren da addini da yaren addini akwai abubuwa da dama yanzu daga cikin ɗalibai ma in kana faɗa musu ta ce asali ba hausa ba ne mutum sai ya mamaki jiya mun yi magana a kan kalman gemu ko mun ce ba hausa bane shekaran jiya ko na, alaikumul gamama muka ce ba haushi yana kiran gemu da gemu ne saboda ga algamu saboda yana rufe ku to akwai su yana nan da yawa ita kanta suma da bahaushe yake cewa suma ba hausa bane larabci ne amma me yasa yake kiran suma da suma ne akwai dalili gashi da yake kiran wannan da gashi ba hausa bane larabci ne me yasa yake kiran wannan da gashi na gani tsuru-tsuru ne eh an fahimta ai larabci ne Allah ya ce hal ataka hadisul gashiya ko labarin mai lullube mutane da tsoro ya zo mata me yasa bawushi ya ce gashi saboda yana lullube jiki yana lullube fata eh ita kanta kalmar mutum din da ake cewa ba Hausa bane mutum din su kutun din shi ba Hausa bane larabci ne ka je ka bincika ba shi yasa littattafan da kuke karanta wa yan ƙanana kwaya ɗai shine matani in an sun kara jam'in su sai ne me ba mutum ba eh? kaje ka je ka bincika daga ga haka ƙasa da bahaushe yake ce mata ƙasa ba hausa bane larabci ne me yasa yake kiran ƙasa da ƙasa saboda liƙasa wata saboda tana bushewa Allah ya ce sun makasar ƙulubukun min ba a da zalika yi hiya hijara ce eh garwashi da bawashi yake faɗa hausa ne ko larabci larabci ne lahum min jahannama washin. sai bawashi kawai ce garwashi eh sannan akwai ƙafa ƙafarka me yasa bawashi yake kiran ƙafa da ƙafa na ga wani yana ta tunani ne eh saboda wannan tana bin wannan ne idan yana tafiya shi yasa Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi karka bibi abinda baka da ainihin wato ilimi a kai shi kalmar duhu da bahaushe ke amfani da ita ba Hausa bane larabci ne Alfazaji yana fada a cikin ishiriniya yana cewa bihi fantahib in tantahib bika himmatu wala tantaqis min dunihi laka azmatu sai ce fa kullu diya'u dunahu fa huwa duhmatu duhmatu me duhmatu kawai ba wuce sai bata sai ce duhu to irin waɗannan suna nan ainihin wato da yawa da bahaushe yake ainihin wato amfani da su to alakar yaren da yaren alkur'ani da Allah subhanahu wa ya saukar shi yasa za ku ga yanzu wannan yaren ya mai yare da yawa ya cinye su ya haɗe su suna nan da yawa wanda ake amfani da su ana tsammanin hausa ne kuma larabci ne aka hausantar da shi kuma ya hausansu su to wannan shi ne na aka Allah sai ya ce musu annabi Musa ƙala sai ya ce musu a tastabjiluna yanzu kuna neman a musanya muku allazi abin da yake huwa adna shine mafi kaskanci billazi huwa khair akan abin da yake shine mafi alheri ana nuna man cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu wanda ya faɗi wannan magana shine annabi Musa yana musu inkari kalman ita kuma al'adna idan ta zo a Qur'ani tana komawa zuwa ga ma'anoni kusan guda hudu na farko akan ce al'adna da ma'anan abin da yake shine al'ajidar abin da yafi dacewa Allah maɗaukakin sarki da zo maganar shaida a akan matsalar bashi cewa ya wala tasamu wala an taktubu sagiratan aw kabiratan ila ajli sai yace zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adana Allah tartabu daka wa adana shine abin da yafi dacewa sannan da ya zo magana aure ya ce mana fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wasu lafa. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أدنى دم أدن أجدر وأستحق wannan shine abin da yafi dacewa sannan adna yana zuwa da ma'anan al-aqal abin da yake shine mafi karanci Allah ya ce alam tara anna Allah ya alimu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum sai ce wala adna min zalika wala akthar tunda akthar ne kishi akthar shine aqal illa fi kitabin mumin sannan akan yi amfani da al adna da ma'anan shine wato abin da yake shine ainihin wato mafi kaskanci ko abin da yake shine mafi kusa Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar la'allahum yarjiu. sannan akan yi amfani da al'adana a nuna shine abin da fi kowane irin abu kaskanci shi yasa Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna ard hadha al'adna za su karbi wannan kaddara ta duniya wacce ita ce ita mafi mafiya ainihin wato kaskanci inji Allah subhanahu wata'ala to dan haka nan wajen da Allah madaukakin sarki yace ihbitu misran ku sauka kowane gari to misra nan wajen da aka nakara ta aka yi mata tanwini ba ita bace waccan misrar da ka sani a Qur'ani wacce Allah subhanahu wata'ala yake magana domin mun san misra mamnu'un min sarfu ne shi kuma sarfu idan an ce sarfu a wajen malaman nahau shine tanwini da haka da an hana kalma samun ni ko ni ko ni, to an hana ta sarfu da haka in wani ya tambaye ka yace maka menene sarfu a wajen malaman nahu kace masu kawai tanwini shine sarfu a wajen malaman nahu ba wajen malaman sarfu ba su wani sun faɗi sarfu akwai abinda suke nufi da ainihin wato sarfu amma idan ana nufin waccan misran ne za ku ga ba a kawo ta A ta a ƙur'ani a guraren da ta zo guda hudu Allah ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi Misra buyutan kun ga da suna ne wanda yake daukar tanwini za a ce bi Misri ne sai aka ce bi Misra dan ya nuna nan ba'un din harfu jarrin ne Misra ismu majrurun ne wa alamatu jarrihi al-kasra niyabatan al kasri annahu mamnu'un min as-sarf saboda an hana shi sarfu haka Allah ya ce wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathawahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada sannan Allah haka yace falamma dakalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dkhulu misra insha Allah aminin sannan Allah ya ce wanada fir'aunu fi wanada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu ta min tahti ba ni nake da mulkin misra ba kuma yanzu duk wannan dukiyar da koramu da waye ba karkashi na suke ba ka san mutum mai cika baki sai yadda hali to ana nuna cewa lokaci yayi sannan akwai sauran bayanai in Allah madaukakin sarki ya kai mu kun san abubuwan ne ba duka ake yin cin makoniya ba ana dai ne abin da ya samu a tafi wani dan uwa na faɗa mai nace masa duk in za a zo a yi tafsirin nan wallahi karanci daga tafsiri goma sha biyu abinda ya sama nake duba to kaga shi yasa sai ka samu dole matsalar nahu za ta shigo matsalar sarfu za ta shigo ciki matsalar balaga za ta shigo ciki abinda aya ta kunsa zai shigo ciki to shi yasa sai kaga ka zo kai kana tsammanin ai izu ɗaya ana ta jan baki ana ta gudu sai ka tasirin ba haka yake ba bai ma yiwa mai haka ko mun ce za mu haka ba zai yi ba dan ba mu saba yin haka ba Allah ta'ala ya shiryar da mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah kuma ka yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh